وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau hudu. ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 kuma shi yake daidai da 29 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surata taha muna kan aya ta 124 من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا gabanin mu shiga akwai tambayoyi da muka saba ansawa wanda yana tambaya game da cewa shin ya dace mutum ya yi sallar nafira bayan sallar farilla raka'a ɗaya tak wato ba raka'a bi ba to ban san mai hana shi zai bi ba saboda tsabar kiwa ya eh, yi raka ɗaya tak shi kenan wuciri ne kawai ake raka ɗaya tak amma sallar rana ba a kuma wuciri da rana sauraka sallar ranar raka biyu ce daga biyu sai hudu ba babu raka ɗaya tak sauraka in yi raka ɗaya tak ba ta da wata ma'ana wuciri ita ka yadda ta take fara daga ɗaya wanda yake cewa menene hukuncin zoben azurfa da mutane suke sawa da sunan magani sau da yawa za ka ga a su a hannun 'yan kasuwa ko kuma 'yan siyasa idan ka tambaye su sai su ce zoben magani ne ina hukuncin sa shari'a sai dai zoben tsafi ba wani zoben magani zobe ba zai maka maganin komai ba abinda allah bai baka ba zobe ba zai baka shi ba abinda allah ya hana maka zobe ba zai iya baka ba abinda ubangiji subhanahu wata'ala bai kare ka daga gare shi ba zobe ba zai iya kare ka ba Allah subhanahu wata'ala shine mai saukar da cuta shine mai yayata shine mai kawo jarraba shi kuma ne mai yayewa wa yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fala radda li fadlihi idan ubangiji ya shafe ka da alkhairi babu bai iya ya shafe ka da wata cutuwa babu bai iya yi maka sai shi in kuma ya nufe ka da alkhairi to babu wanda zai iya hana wannan alkhairin haka wani ya riki zobe a matsayin cewa zai taimaka masa ya ba shi ko ya hana shi ko ya kare shi wannan kamar ya riki wani ne ba Allah ba ya ba shi wasu sifofi na Allah subhanahu wata'ala ko wasu ayyuka na Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan haramun ne zai shiga cikin tsafi tsafi kuwa idan har ya danganta da irin wani aƙida kafirci ne wa ma kafara sulaiman walakin shayatsi na kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. sihr haka sihiri kafirci ne haka baya halatta mutum ya riki wani abu daga cewa shi ne zai masa zai bashi ko zai hana shi kuma duk mutumin da zai wannan sai Allah kyale shi da wannan ya ga cewa zai iya masa amfani nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ta'allaqa shay'an wukila ilai wanda duk ya rataye wani abu tare da shi to sai a bar shi da wannan abu ga cewa zai masa ko ba zai masa ba saboda haka wanda zai riki zobe da wannan manufar zoben azurfa to ba sani cewa shirka yake da Allah in ya mutu yana wannan ya mutu yana shirka wanda kuma duk ya mutu yana shirka aljanna ta haramta daga gare shi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار duk mutumin da ya mutu yana shirka ba zai samu gafarar Allah ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haka wanda ya riki zoban azurfa da wannan to lalle lalle ya sauri ya cire wannan daga zuciyarsa sa zoban azurfa eh azurfa ko eh zoban azurfa sa zoban azurfa sunna ce ta ki sallar kan sa zoban azurfa amma ba da ba da niyyar cewa wannan zoban zai ba shi kariya ba ko zai sa shi zai samu masa abin da Allah bai masa ba nabi bai sa shi da wannan niyya ba ya rike shi khatam ne kamar sitamfi ne a jikinsa akwai la ilaha illallah shi idan aka rubuta kadda da sunansa wato takarda kamar ce takarda ce official za ta fita daga daga wajensa sallallahu alaihi wasallam domin tabbatar da cewa daga wajensa ne sai ya buga wannan zoban nashi a jiki wato shine kamar stamp ka wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba da yi da wannan bayan sa koma hannun sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman daga hannun sayyidina Uthman ya fada rijiya mutum ya rike ya sa zobe a khatam a jikinsa na azurfa babu wani abu a ciki amma ya rike shi da wannan manufa babu shakka wannan shirka ce da Allah ya halatta mutum ya shiga ɗakin matar da ba kwananta ba matarsa da ba kwananta ba idan shiga kawai zai yi babu komai annabi sallallahu alaihi wasallama kullun yakan zagaya ɗakunan matansa ya gaishe su yakan je kowace ya zauna ma wani lokaci kawai da ya shiga ɗakin zainab bintu jahash har abin da take bashi har zuma take bashi ya sha so babu babu komai amma ba tare da ya kusanci matar a cikin wani yanayi ba ya ce in yi haka kuma ya shiga haƙƙin ita wacce take kwananta ne ya yi zalunci ya halatta malami ya rika shigowa gida yana karantar da mata masu takaba a cikin gidan da ya kasance a mace mata ne da yawa sannan kuma za su zauna shi ba zai zauna a waje guda babu komai a annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mata lokaci ba yakan tafi da wani daga cikin sahabbansa kamar lokacin da zai yi hudu ba mata suna gefe guda ba su ji abin da ya ce ba ya tafi da bilal su haka babu laifi don an yi wa mata karatu a wuri guda ba tare da cakuɗeɗeniya ba kuma ba tare da a kaɗaita da mace ita kaɗai ba mace mijinta bai saka ta a makaranta ba kuma bai nemo mata malami ba kuma shi ma baya koya mata karatun addinin to shin ya halarta ta fita ta je ta nemi karatu ko da ba da izininsa ba babu shakka haƙƙin mace ne akan mijinta karantar da ita addini wato koya mata addininta abinda duk ya zama wajibi ta sani a addini dole ne ya sanar da ita idan ya sani idan bai sani ba ya kai ta inda za a sanar da ita ko ya kawo wanda zai sanar da ita idan duka haka bata samu ba shi bai sanar da ita ba bai sa ta a makaranta ta sani ba bai samu mata wanda zai karantar da ita ba to ta sani wajibi ne ita ta ji ta nema domin wannan wani haƙƙi ne da ya rataye da ubangiji su hana wata ba da shi ba haka ba da ikon ya hana ta sanin addininta don yana mijinta mijinta yana da haƙoƙinsa a kanta amma wannan haƙoƙi nasa ba za su shiga haƙoƙin ubangiji ba kuma saboda ka dole ne ya samar mata da yadda za ta samu karatu ya sa ta inda ya tabbata za a kawar da ita in kuma har yaƙi samar mata inda za ta je ta yi karatu ta ga akwai makarantar da za ta je ta koya to wajibi ne ta fita ta je ko da bai yadda ba idan har ya zama da cinta da shanta wajibi ne a kansa idan har da zai ajiye ta bai kawo mata cima ba bai kawo mata abin da za ta ci ba ya halatta ta fita ta je ta nema don ta kare rayuwarta da lafiyarta to ba mu shakka abinda mutum zai ciyar da addininsa gaba yana gaba idan har wannan abinda zai rata raya gangar jikinta ne to abinda zai raya ruhinta shine ya fi cancanta saboda za ta fita ko da ba da izininsa ba tun ne ba a yi rabon gadon dukiyarsa ba har lokacin da zakar da kai ta yi shin za a cire wa iyalin ne daga dukiyar da ya bari ko kuma masu daukan nauyinsu su ne za su cire musu idan har akwai dukiyar da za a iya cire musu to ya fi kyau a cire a cikin wata dukiyar ba a ta gado ba domin dukiyar gado haƙoƙi ne daban-daban ya race da mutane daban-daban saboda haka yana da kyau a ce an raba sannan kowa ya kuma ya tasarrufi da haƙƙinsa idan ba a raba ba to in har akwai inda ake samun ci su sha to shi wanda yake ɗaukar wannan nauyin sai ya fitar musu da ita wannan zakka zai fi dacewa in aka yi haka za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله سبحانه وتعالى يتي ومن أعرض عن ذكري wanda duk ya bijire wa littafi na ko ya bijire wa wahayi na fa inna lahu ma'ishatan danka to lalle yana tare da rayuwa ta kunci ko mai tsananin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma mu tattaro shi makaho ranar gobe kiyama qala yace rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji me yasa ya ubangiji na me yasa ka tashe ni makaho alhalin na kasance ina gani qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha Allah ya ce kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka sai ka manta da su wato kai watsi da su wa kadhalika al-yawma kai ma kamar haka ne a yau za a yi watsi da kai je mun fara bayani akan wannan aya da muka yi bayanin al-ma'ishatu danka na farko mun yi bayanin azzikir ana nufin wahayin da Allah subhanahu wataala ya aika annabawa da shi tun daga kan annabi adam alaihi salam wanda Allah ce fa imma ya'tiyannakum minni hudan wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa tun daga kan shi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya saukar masa da alkur'ani da wannan surar wannan ayar farko ta wannan surata ta ta'abbata ma anzalna alayka alqur'ana litashqa to duk wanda zai bijirewa wahayin ubangiji subhanahu wataala ya guje wa karantarwar annabawa Allah subhanahu wataala ce to yana tattare da rayuwa wacce take mai tsananin kunci kuma da cewa malamai sun yi maganganu dangane da wannan rayuwa mai tsananin kunci a ina ne za ta samu mutum wasu daga cikin malamai da dama saman cikin sahabbai da tabi'ai sun fassara wannan rayuwa mai kunci da cewa ana nufin rayuwar wato rayuwar kabari ana nufin azabar kabari wanda ajiya muka ambaci a maganganunsu wasu kuma suka ce wannan ayar tana nufin azabar wato kunci na duniya da kuma kunci na kunci na kabari din da kuma kunci na lahira duka ayar ta kunshi haka domin lafazin al-ma'ishatu dank da Allah ya faɗa um, wato rayuwa mai tsananin kunci za ta kunshi wato siyaki ne da yake nuna umumi duk da cewa siyaqul isbat ne to amma tana da umumin haithul ma'ana ta fuskar ma'ana za ta kunshi dukkan wata rayuwa da mutum zai yi bayan ya bijirewa koyarwar annabawa to duk wata rayuwar da zai yi sawa'un ta nan duniya ce ko ta cikin kabari wato rayuwar barzakh ko kuma ta lahira zai yi ta ne a cikin kunci ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan shine sakamakon wanda ya bijirewa karantarwarsa ya bijirewa littafinsa don haka idan mutum ya yalwata wa kansa ta hanyar biyewa zuciya abinda take so ta hanyar bibiyar sha'awa sha'awace-sha'awace ta hanyar bibiyar son zuciya to gwargwadon yadda zai yalwata wa kansa da bin abinda Allah subhanahu wataala bai haratta masa ba da nema wa kansa hutu cikin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta to kuma gwargwadon yadda zai kuntata wa zuciyarsa gwargwadon yadda zai kuntata wa rayuwarsa kamar yadda gwargwadon yadda zai kuntata wa kansa ta hanyar kaucewa abin da Allah ya haramta masa ta hanyar kaucewa bin sha'awa to gwargwadon kuma yadda zai yalwata wa zuciyarsa gwargwadon yadda zai faɗaɗa mata saboda haka yalwar zuciya ko kuma ƙuncin zuciya yana tattare da yalwar yadda mutum ya yalwata wa jikinsa gangar jikinsa wajen bin sha'awace-sha'awace ko kuma wajen bin san zuciya gwargwadon yadda ya yalwata gwargwadon yadda zuciyar kuma za ta yi kunci gwargwadon yadda ya kuntata wa zuciyarsa ko kansa akan abin da Allah ya haramta masa gwargwadon kuma yadda zuciyarsa za ta zama ta buɗe ubangiji subhanahu wataala zai buɗe masa kirjinsa ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام wani sai ya buɗa masa ƙirjinsa ta gomashin da yawa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama alam na sharah laka sadrak wani je ya lalwata masa a rayuwarsa saboda haka mutum shi yake da zaɓi ko dai ya ji tsoron Allah a nan ya kaucewa abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa ko da ransa baya so ko da zuciyarsa ba ta so don ya samu yalwar rayuwa ta gobe kiyama ko kuma ya ainihin buɗa wa zuciyarsa ya buɗa wa kansa yin abin da ya ga dama wannan kuma ya haifar masa da ƙuncin rayuwa ƙuncin zuciya da kuma tsananin rayuwa a cikin kabarinsa da kuma bayan an tashi kiyama da haka mutum ke da zaɓi ya zaɓo cewar ce rayuwa ce tafi masa ƙuncin nan da abin da zai kira ƙunci ya samu yalwa a lahira ko kuma a'a ya samu yalwa a nan amma ya samu kunci a lahira ko kuma a'a ya yalwata wa gangar jikinsa amma ya kuntata wa ruhinsa ko kuma ya kuntata wa gangar jikinsa amma ya yalwata wa ruhinsa mutum ya zaɓi wanne ya fi masa babu shakka a wato kuncin zuciya yalwar zuciya da kuncinta ba za a taɓa haɗa shi wato kunci da yalwar ruhi ba za a taɓa hada shi da kunci ko yalwar gangan jiki ba domin kunci da yalwar ruhi wani wani abu ne da yake ɗorewa da yake dawwama domin ni'ima ce da ba za ta yanke ba ni'ima ce ta gidan lahira ni'ima ce mai ɗorewa ni'ima ce mai zarcewa wacce ba za ta yanke ba amma ni'imar nan ni'ima ce wacce take duk yadda mutum ya yi tsawon rai to za ta kauta wato ta rabu da shi ranar da aka ce kwanakinsa sun ƙare ko kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya jarrabe shi da wani abu na rashin lafiya wanda zai hana masa jin daɗin duniyar ko da kuwa ga tunan a gabansa sauraka a shi kaga gare ya zaɓa wa kansa yalwa ta cikin kabari ya zaɓa wa kansa yalwar lahira ko da kuwa ransa zai rika nuna masa cewa ya ƙuntata wa kansa ya ɗauka wannan ba shi da ƙunci ba Allah ce wani a'arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda duk ya bijirewa wato karantarwa ta bijirewa littafi na wannan ya kunshi kafiri wanda ya cancanci wannan wa'idi wannan narko hakanan ya kunshi mumini wanda yake babban babban laifi wanda yake kaba'ira ya shiga cikin wannan man arada an zikiri din ba kawai kafiri kadai ba wanda shi ma yake mumini amma kuma ya zabi saban Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi ya aikata alkaba'ira to babu shakka yana da shi ma nashi kaso na irin wannan kuncin ko da kuwa kuncinsa ba zai kai kuncin kafiri ba to amma shi ma da yake ya ɗauki wani salo na saba wa Allah wanda kafiri ya ba wa kansa wannan damar to shi ma za a bashi gwargwadon da ya saba wa Allah subhanahu wataala cikin sa gwargwadon irin kuncin da zai samu kenan a gurin ahlus sunna mutum guda ɗaya. za a iya samun sa da Alhassanar da asayyat za a same shi yana da hasana yana da sayyi'a to sai ya cancanci sakamako kyakkyawa da mummuna gwargwadon ayyukansa wato mutum ɗaya zai iya haɗa duka abubuwan biyu ya samu kyakkyawan sakamako da kuma mummunan sakamako na aikinsa wasu za su iya cewa za mu ga da yawa daga cikin a mu ta yau za mu ga da dama daga cikin waɗanda suke bijirewa imani da Allah suke bijirewa karantarwar annabawa suke bijirewa addinin musulunci za mu gansu cikin rayuwa ta walwala rayuwa ta nishadi rayuwa ta jin daɗi rayuwa ta holewa ta morewa to ya aka kuma gashi Allah subhanahu wataala ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka gashi ubangiji ya ce duk wanda ya bijirewa littafi na to yana da rayuwa ta kunci ga waɗannan sun kafircewa Allah sun kafirce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafin wa karantarwa ta annabawan Allah amma kuma gashi suna cikin rayuwa ta walwala rayuwa ta jin daɗi rayuwar da wasu amma suke sha'awar ina ma su ma ya laita lana mithla ma utiya qarun ina ma su ma a samu su samu irin wannan to ya za a hada wannan aya da ta ce fa inna lahu ma'ishatan danka da kuma abinda idan mu yake gane mana na wasu da suke walwala suna morewa cikin ni'ima to abin da ya kamata mu sani shine wanda ya wa imani da Allah subhanahu wataala ko da a nan duniya kana ganin shi yana ta walwala yana ta falfalawa cikin ni'imomi iri-iri to ka sani cewa zuciyar shi tana cikin kunci zuciyar shi tana cikin kewa tana cikin kaskanci tana cikin nadama ba za ta taɓa rubuwa da wannan nadamar ba a zahiri haka kake ganin sa yana baka sha'awa da ƙirƙirinsa to amma a zuci akwai kewa da yawa a cikin zuciyarsa akwai wato kaskanci akwai nadama da yawa a cikin zuciyarsa nadamar da ba za ta yanki ba domin kullum a cikin burace-burace yake kullum abin da yake cikinsa na ni'imar da kake ganin ni'ima ce azaba take zaman masa ba ni'imar take zaman masa ba abin nan abin da kawai yake rufe wannan azabar shine mayan wato mayan da yake ciki yana cikin wani maye na duniya abubuwan da yake so na sha'awar sha'awar duniya abinda ya shafi dukiya abinda ya shafi shugabanci eh, waɗannan su suke sanya shi sai ka gan shi kamar baya cikin waccan azaba domin yana cikin wani maye hankalinsa baya tare da shi wanda idan bai sha giya ba domin shi mayan giya ma ai ya fi wannan sauki domin mayan giya mutum yakan yakan wani tsaki zuwa wani lokaci amma shi wannan mayan wanda zai kwankwadi san duniya zuciyarsa ya bar Allah to zai shiga cikin wani maye ne da mutum ba zai wani tsake ba in ba imani ya komo ga Allah ba to zai ci gaba da zama cikin wannan mayan sai ya waye gari ya buɗe ido ya ga kansa a cikin sansanin matattu to a lokacin ne kuma zai farfado lokacin da kuma farfado wannan ba za ta masa amfani ba don haka wanda duk ya bar Allah subhanahu wata'ala to yana cikin rayuwa ta kunci domin duk rayuwar da ta zama ba ta da babu wato mutum ya yanke alakarsa da ubangiji subhanahu wata'ala to rayuwa ce ta kunci domin rayuwa ce da mutum ya yanke alakarsa da rahamar ubangiji mai yalwa wanci ne duk yadda mutum yake ganin a zahiri kamar ba kunci ba ne wanci ne na yanke alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa Ƙunci ne na rashin samun nutsuwa da rashin samun kariya ta ubangiji Ƙunci ne na mutum ya wayi gari cikin ɗimuwa da tababa da shakka da ainihin rikirkicewa cewa kunci ne duk da zai jefa mutum cikin irin wannan kunci ne da zai jefa mutum cikin kwaɗayi da haɗama haɗamar duniya haɗamar abin hannunsa kwaɗayin abin hannunsa da kuma fargaba da tsoron ya rasa wannan abin hannunsa ɗin ba zai taɓa nutsuwa ba ko yana da shi ba zai nutsu ba ko baya da shi ba zai nutsu ba in ya samu kullum haɗama tana ƙara ƙaruwa a zuciyarsa kwaɗayin abin da yake samu ƙaruwa yake a zuciyarsa ba zai samu nutsuwa ba hakanan kuma fargaba da tsoro ƙara yawaita suke a zuciyarsa domin gani yake yi kowane lokaci zai iya rasa abin da ya tara din nan haka zai samu takuruwa a irin wannan yanayi kamar da zai samu takuruwa wajen koyaushe za ka gan shi yana su kwana yana guduwa ne yana bin kyale-kyalen duniya ya zai cin masa idan ya rasa wani abu daga cikin abin da ya bi a guje bai kama ba to kuma za ka gan shi cikin nadama cikin takaici cikin damuwa saboda ka cikin kunci yake a kowane yanayi yake rayuwa a cikinta ba yadda za a yi mutum ya samu nutsuwa ya samu tabbata ya gagije a wannan rayuwa sai ya shiga farfajiyar ubangiji sai ya shiga farfajiyar allah subhanahu wataala a lokacin ne zai samu nutsuwa a lokacin ne zai yarda da kansa a lokacin ne zai samu amincewa da kansa domin a lokacin ne yake mustamsikun bil urwatil lokacin ne yake rike da igiya mafi karfi wacce babu abin da zai lamfi lamfisa laha ba ta katsewa babu abin da zai datse ta saboda haka imani shi ke sa rayuwar mutum ta haɓaka ta ainihin yalwata ta yi zurfi ko da kuwa ba ya da shi ko da bai kwana da komai a hannunsa ba wanda imanin zai masa masa yarwa a zuciyarsa zai sa masa haɓaka a cikin wato nutsuwarsa za ta zama ta samu nutsuwa wanda ita ce sa'ada ta haƙiƙa sa'ada ta haƙiƙa a rayuwa ba ita ce dukiya ba ba ita ce tara dukiya ba ba ita ce mutum ya kasance ya mallaki wato manya-manyan gine-gine ko manya-manyan kamfanoni ko motoci ko ya samu mulki ko ya samu shahara ko ya samu wani wato wata kwakwalwa ta fitar hankali wanda ake maganarsa duba wannan ne sa'ada ba ba wannan ne jin daɗi ba ba wannan ne jin daɗi ba jin daɗi ita ce sakinatun nafs sakinatun nafs mutum ya samu nutsuwa a zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi irin tagomashin da ya muminai wallazi anzala kulobin fi qulubil mu'minin liyazdadu imanin ma imani shi shine wanda ya saukar wa muminai nutsuwa a zukatansu domin su domin su ƙara wani imani akan imaninsu ba komai ne ya samu musu nutsuwar ba sai imanin idan babu shi to ba za a samu nutsuwar ba yayin da mutum ya samu nutsuwa ya samu imani to dukkan wani abin da za a tattago duk wani abin da zai taso kowace irin guguwa ce to za ka same shi a nutse ubangiji ya saukar masa da nutsuwa duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za su yi hijira ka duba yadda kafirai suka bi su bayan sun shiga kogo suka tsaya dab da kogon na abubakar yana ga sawayensu suna kai komo cewa hankalin na abubakar ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa a kwance a nitse ya ga hankalin sayyidina abubakar ya tashi ce menene yake cewa ya rasulullahi da ɗayan su zai sunkuya ya leƙa tsakankanin kafafuwansa sai ya hango zalla ce da shi ya ababakar ma zannuka bi thnain allah salisuhuma ya ababakar menene tsammaninka ga mutane biyu Allah ne na ukunsu ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi cewa a wannan lokacin ya saukar da sakinarsa ya saukar da nutsuwarsa tare da abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya masa wannan illa tansuru faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar masa da nutsuwarsa ya kuma saukar da wasu wato ya karfafe shi da wasu rundunoni waɗanda ba sa baya ganin su ne mala'iku da Allah subhanahu wata'ala ya sanya domin su ba shi kariya da zarar mutum ya rasa imani to irin wani rutsuwa ya riga ya batta kenan kuma rayuwarsa za ta kasance rayuwa ce ta ɗimuwa rayuwa ce ta shakka rayuwa ce ta tababa rayuwa ce ke da ke cike da rikice-rikice rayuwa ce da mutum zai ta damuwa ya rasa ansar rayuwarsa gaba daya domin zai rasa cewa shi wane ne wane ne ya halicce shi daga ina yake ina zai je me yi manufar samuwarsa a bayan ƙasa bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa bayan an mutu kuma me shi makomarsa waɗannan ansoshin ba ta yadda zai same su sai a cikin imani da Allah duk abin da zai mallaka wani likita ba amerika ya ce yana matashinsa ya rubuta wasu abubuwa wanda yake ganin cewa su ne idan ya same su to ya gama samun jin daɗi na rayuwa ya samu lafiya ya samu dukiya ya samu ƙarfi ya samu shahara yana ga cewa in ya samu waɗannan abubuwa to ya gama jin daɗin duniya gaba ɗaya ba kuma abin da ya zai nema ya ce ya rasa ya ɗauka sai ya je kai ma wani malaminsa ya karɓa ya duba ya ce babu shakka ka zaɓi abubuwan da tabbas duk wani ɗan adam yana tunanin samunsu da ka kayi kyakkyawan zaɓi waɗannan abubuwa lafiya dukiya shahara ƙarfi kaifin ƙwaƙwalwa waɗannan abubuwa ne da kowa shi yake so ya samu to ka dace wajen samun su sai ce amma wannan duk zero ne sai ya karɓi alƙalaminsa sai ya soke ya ce wannan duk wasa ne ce kalma ɗaya zan rubuta maka ko kalma biyu sai ya rubuta masa nutsuwar zuciya nutsuwar zuciya wannan ne abin da kake so ka samu kuma shi kake nema waɗannan kaɗai ba su samun maka ita ba likitan da ya ce a lokacin da ina ganin kamar wasa ne da za ya ce kawai wani nutsuwa in na samu waɗannan aina nutsu ya ce ban fahimci haka ba sai bayan girma ya zo na fahimci lalle shi ne hakim shi ya goge da rayuwa sai ya san mene ne rayuwa nutsuwa ita ce wanda duk ya rasa ta to ya rasa ya rasa jin daɗin duniya ko menene a gabansa matukar bai samu nutsuwa ba bai samu sakina ba wanda dukkan wani abu in ya taso ita ce za ta sa shi ya zama a nutse ba za a ga fargaba tare da shi ba kuma ita wannan nutsuwar abu ɗaya ke ba da ita shi ne imani da Allah ka yadda akwai Allah ka yadda shi ne mahalicci ka yadda shi kadai ne ya cancanta ka bauta masa ka yadda shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa ka yadda cewa abinda ubangiji ya kattara babu mai iya kawar da shi abinda ubangiji bai kattara ba babu mai iya samun maka shi ma asabaka lam ya li aka wa ma aka lam ya sai baka abinda duk ya same ka to dama ba zai kauce maka ba ba zai kuskure maka ba abinda kuma duk ya kuskure maka to fa ba zai same ka ba sanin wannan shine zai san ka san manufar da ta sa ubangiji yayi ka a bayan ƙasa ta ce za ta sa ka san hikimar samuwar ka kai a matsayin ka na Adama, da kake da wannan kira da ubangiji yayi maka ya baka hankali ya baka bukatunka me yasa yayi maka duk wannan ya ajo ya kawo ka nan bayan ƙasa sanin wannan shine zai sa ka samu abin da kake so amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da yawa waɗanda suka bijirewa Allah subhanahu wata'ala suka bijirewa koyarwa annabawa wasu ma suka bijirewa imani da sabuwar Allah wai su basu yadda ma akwai Allah ba suna ga su suke tafiyar da kansu suna ganin su cewa nature ce ta samar da su ba wani ba su da wani wani mahalicci galibi suka rayu cikin kalak cikin damuwa cikin rashin nutsuwa domin dukkan ansoshin tambayoyin da muka ambata a baya daga ina kake ina za zaka menene manufarka a nan rayuwar bayan wannan rayuwa wace irin rayuwa za a je a iski babu abin da zai an samu ka da wannan an tambayoyin sai imani da Allah idan ko ba haka ba to duk tabbayar da duk ansar da zaka ba wa kanka to gobe zaka warware ta waɗanda suka yi alfalasifatul malahida mulhidai cikin malaman falsafa waɗanda suka yi ta nemo wa kansu an soshin waɗannan tambayoyi sun yi ta tufka da warwara abinda suka ansa a yau gobe za su warware abinda waɗancan suka ce shine ansar waɗansu kuma za su ce ba ita ce ansar ba saboda haka sai su zama kawai kamar wani gashi ne wanda iska take kaɗa shi a sama kamar gashin tsuntsu ne da ya cire daga jikin yake yawo a cikin sama ba ya da karar yau ka ji shi can gobe ka ji shi nan eh, kamar yadda wani yake cewa bi rabbika ayyuhal falakul mudaru a qasdun zal masiru am ya rikice saboda ya ki tsayawa ya bi Allah subhanahu wataala yake cewa na hada ka da Allah wai shi wannan ya kai wannan falaki mai kai kawo wato waɗannan halittu da suke sama tauraro da rana da wata da sauransu wai a ƙasdun zalmasir wannan tafiyar tafiya ce ta gayya a mittiraru ko ku ta tilas to bai san yaya tafiyar take ba shi yake tafiyar da kansa ko ku a akwai mai tafiyar da shi har yake ganin cewa samuwarsa a duniya ma ba ta da wani amfani shi an samar da shi ba a nemi shawararsa ba da an nemi shawararsa ma da ba a yi shi ba domin bai ga amfanin zuwansa duniya ba fama tinanu ala wujudin da gairin mojadi na bihil khiyaru wa kanat an'uman lau anna kaunan nukhayyaru qablahu aw nustasharu yake cewa to wai menene amfanin wannan samuwa a bayan ƙasa da aka yi mu a bayan ƙasa ba da mu ba wa kanat an da za mu ji daɗi mu more a rayuwar nan da muke da a ce kafin a samar da mu an nemi mu ko kuma an ba mu zaɓi shi a gurinsa yana ganin ubangiji su subhanahu wata'ala kawai yayi yayi su bai shawarce shi ba saboda haka yana nuna fushinsa ga Allah subhanahu wata'ala da yayi shi babu shawara yake ganin cewa samuwarsa <clears throat> kawai wata sha'awa ce ta iyaye maza da mata kawai sun biya sha'awar su ne aka samar da shi yake tir da wannan sha'awa wacce har ta jawo aka samar da shi ce qabbaha Allahu ladzatan la adhana nalaha ummahatu wal aba'u wa laular wujudu, nalaha al-ummahatu wal aba'u shi nahnu lam na'lif fa ijaduna alaina albala'u yake cewa tir da wannan jin daɗi wanda muka cutu saboda kawai iyayenmu su jaɗi, daɗi mu muka cutu to law nahnu lawla wujud ba dan an samar da mu ba ai ba za mu san da wani abu rashi ba sai ka samar da mu shi ya ja mana bala'in rashi kaga duk wannan me zai jawo wa mutum irin wannan wato maganganu sai barin hanyar Allah saboda haka ba zai samu ansar rayuwarsa ba akwai wani mawaki shahararren mawaki ne na farisawa ana da shi umarul khayyam shi ma haka ake dole rayuwar an yi ta cikin ilimin falsafa ba a koma zuwa ga ilimin addini ba a karanta alkur'ani ba ba a karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai maganganun wasu kattican can aka sa a gaba waɗanda su kuma san Allah ba ba kowai ba tunani kawai suke yi da tsabar hankalinsu wanda yake da iyaka kuma su za su yi tunanin abin da yake mawara alghaib abin da ya wuce hankali ya risko shi sai za su yi tunani a kansa don haka yake cewa labistu saubal umr lam ustashar wa hirtu fihi baina shatta wai an ya sa tufafin rayuwa ba tare da an nemi shawararsa ba ma'ana nan an samar da shi ba a shawara wa hirtu fihi baina shattal fikr don haka yanzu ya zo duniya duk ya rikice wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza ya rasa wanne zai dauka sai yake cewa fa sawfa amdu thawba anni wa lam adri limadha ji'tu ayna al-mafar ni yanzu gashi zan nade wannan tufar da ke jikina wato zai koma zai mutu da zama babu shi amma wai har zai shi zai mutu bai san cewa limadha ji'tu me yasa ya zo duniya ba kuma bai san cewa ainihin mafar ina zai gudu ba daga nan to haka ire-iren su da yawa wanda za mu ga a tarihi sun shiga cikin irin wannan wannan dimuwa sun rasa ansar samuwarsu a bayan ƙasa Allah ya sa su cikin ma'ishatan danka saboda mai saboda iraq an bijirewa an bijirewa addinin Allah akwai abul ala'il ma'arri mawaƙi ne shahararre a duniyar adabin larabawa to yana da wasu maganganu haka wadanda suke nuna cewa ya yi nisa yana har ya kai ga tunanin wace irin rayuwa yake yi kuma wani rayuwar shifa fa bai gane mata ba bai gane komai ba me yasa ma aka yi mutane a duniya eh, ke cewa duk littattafan da suka karanta da labarurrukan da suka samu ba su ba su ansa ba yake cewa kuma taurari yana nufin hanyar duba shi ma ita ma hanyar duba bata gano musu ansa ba nufariqu aisha lam nadfar bi ma'rifatin ayu maani bi ahli al-ard maqsud shi lam yu'tina al-ilma akhbar yaji'u biha naql wala kawkab fi al-ard marsud cewa gashi yanzu zasu bar duniya amma ba san me yasa akai duniyar ba littafan da suka karanta ba su ga ansar ba kuma hanyar duba da taurari da suke tabi ita ma har yanzu bata ba su ansa ba ce asbahtu fi yawmi usailu an ghadi mutahayyiran an halihi mutadannisa amma al-yaqin fala yaqina wa inma aqsad shahadi an adhunna wa uhdisa yake cewa gashi nan yanzu ya wayi gari a rayuwarsa tambaya yake ina gobe dinsa take bai san gobe din ina take ba yana tambayar kansa mutahayyiran an halihi wa ya ɗimauce ya rasa halin da yake ciki ya yi dukun-dukun ya ce ya rasa ya ƙini ya rasa menene tabbas yake cewa fayal ammal ya ƙinu fala ya ƙi amma abin da ya shafi ya ƙini tabbas ce shi ya rasa tabbas wa inna ma a ƙasar shahadi al'azunna wa uhdisa ci ƙoƙarinsa kawai ya rika kame kame ya rika shaci faɗi amma ya kasa gano ansar yace sa'altumuni fa a'yatni ijabatukum man idda'a annahu darin faqad kadhaba ce kun kuna tambaya ta in ba ku ansa me yasa ni na rayuwa ko me yasa ku kuke rayuwa ko an mutu ina za a to gaskiya duk wanda yace zai ba ku ansa to ƙarya yake to haka suke ganin rayuwarsu duk da gashi Allah ya ba su kwakwalwa mutane ne suna da kwakwalwa sosai suna da tunani suna da hazaƙa. wasu kuma Allah ya shimfiɗa musu duniyar suna da ita amma saboda man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka suna cikin rayuwa ta kunci kuncin ba a zahirin zaka ganshi ba ko ka ganshi da rigarsa kaca-kaca ba haka zaka ga kuncin ba ko ka ga ya rasa abin hawa ko ya rasa gidan zama a'a kuncin yana can zuciyarsa yana can zuciyarsa shi ya san me yake ji yake cewa da hikna وكان الضحك منا سفاهة وحق لسكان البسيطة أن يبكوا تحطمنا, تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعان له سبك yake cewa muna ta dariya amma dariyar da muke yi wauta ce kamata yi mutane a bayan ƙasa su rika kuka ya ce gashi nan yau da gobe tana rugurugu da mu kamar wani wata kwalba sai dai bambancin mu ita kwalba watakila za a iya bayar da ita ta dawo a yi recycling dinta shi amma mu ba ba magana <laughs> kaga bai yadda da ba akwai tashi alƙiyama ba ke za a sake recycling dinka eh, za ka sake dawowa mutum kuma akwai ranar da za a yi maka tambaya lokacin za ka ga za ka ga yaƙinin da baka gani ba ubangiji subhanahu wata'ala zai nuna maka la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin sun bala tusalun yau mai izin anin na'im saboda haka za ka samu har makin aure ya yi shi alma'arri wai saboda ya tausaya wa 'ya'yansa kai ya jefo su cikin bala'i kamar yadda iyayensa suka jefo cikin bala'i saboda haka babu abin da zai fitar da ɗan adam daga cikin wannan wato turkaniya dole sai ya koma ga Allah subhanahu wataala sai ya yi imani da Allah abin nan wannan iliya abu mati wani mawaki ne ɗan ƙasar labanan wanda ya rayu a ƙasashen turai akwai doguwar waƙasa da yake yana maganar cewa ji'tu la adri min aina walakin ni ataitu wala qadar رأيت قدامي طريقا فمشيت فسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري ce shi dai ya gan shi ya zo daga ina ya zo ina zai je bai sani ba ya ga hanya a gabansa kawai ya kama bi ina zai je bai sani ba me yasa bai sani bai ce bai sani ba limaza lasu adri lasu adri aqaidun ana fi hadha alwujud am maqul ana sa'irun am ad-darb yasiru am kilana waqifun wad-dahr yajri lasu adri wa limaza lasu shin shi yake tafiya da kafarsa ko ku a'a duniyar ci take tafiya da shi shi tsaye yake cak ko shi da duniyar da tsaye suke zamani ne yake gudu da su ce shi ya kasa ganewa ko <laughs> bai san bai sa bai gane ba eh. tuban labanan ne kiristan labanan ne ya rayuwa ta masa kunci ya dawo egypt daga egypt kuma ya tafi america to a can ne ga dai ya je ya buɗe ido ya ga ga duniyar amma kuma zuciya tana cikin ma'ishatan zanka tana cikin kunci mai tsanani shi yasa babu yadda za a yi mutum ya iya gane hanya sai ya koma ga Allah subhanahu wataala hanyar Allah subhanahu wataala ita kadai ce haida da za ta samu mutum ni'ima man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wanda duk yayi imani da yayi aiki na kwarai mace ko namiji Allah ce yana mai imani to tabbas za mu yi wasu rayuwa mai daɗi a duniya lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin wanda suka kyautata ubangiji yace to a duniya suna da kyakkyawar rayuwa haka ubangiji ya yi alkawari an astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma ku nemi gafar ubangijinku ku tuba zuwa gare shi zai jiyar da ku daɗi har zuwa ajalin da aka ƙayyaje muku saboda ka imani da Allah da komawa ga Allah da tuba zuwa ga Allah da istighfari shi yasa mutum ya samu rayuwa mai kyau wata ba wannan hanyar zai bi ba to duk abin da ya samu ba zai samu rayuwa mai kyau ba domin ba zai taba samun yadda yake so ba haka mutum ya nemi yardar Allah subhanahu wataala idan ya rubi yardar Allah subhanahu wataala to komai zai masa zaki komai zai masa dadi falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu khitabu walaita alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu idha liltu minka al wudda fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at turabi turab ce ina ma ina ma ka yarda da ni ina ma ka yi min zaki ko da rayuwa tana da ɗaci ina ma ya zama na ka yarda da ni ko da kowa zai fushi da ni ina ma ya zama abin da ke tsakanina da kai ne a gine amma abin da ke tsakanina da kowa ya rushe idza niltu kalwudda, in na samu soyayya daga wajenka falkullu hayyun to komai ba mai sauki ne kullu alladhi fawqa at-turabi turabu duk wani abu a bayan kasa kasa ne karshen sa kasa saboda haka abinda mu'mini zai yi fata shine samu yarda Allah samu kikkiawar alaka sa da ubangiji ta yi kyau amma ba haka ba to yana cikin almaishatu danka rayuwa mai kunci babu abinda zai hada zuciya ta nutsu sai komawa ga Allah Ibnul qayyim a cikin madarijus saliki yana cewa fafil kalbi qalbi sha'thun la yalumuhu illa al ikhbalu ala Allah zuciya a hargitsa take babu abinda zai hada ta guri guda sai komawa ga Allah sai fuskantar ubangiji ce wa fihi wahsha la yuziluha illa al-unsu bihi fi khalwati a cikin zuciya akwai kewa babu abin da zai kawar da wannan kewar sai samun ɗebe kewa tare da ubangiji subhanahu wataala cewa fihi huzn akwai damuwa a cikin zuciya la yuzhibuhu illa sururu bi ma'rifati babu abin da zai tafiyar da wannan damuwa sai farin ciki da sanin Allah wa sidqu mu'amalati da gaskiyar mu'amala da shi subhanahu wataala wa fihi qalaq akwai tababa da shakka a cikin zuciya la yuskinuhu illa al-ijtima'u alayhi wal firaru babu abin da zai sa a samu nutsuwa zuciyar samu nutsuwa sai idan gaba ɗaya zuciyar an tattaro ta ga Allah subhanahu wataala ta dunguma ta su kwana zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan zuciyar da za ta samu nutsuwa wa fihi niranu hasarat a zuciya akwai wuta ce na nadama wanda ba za su da yutfi'uha ba abin da zai rufe wannan wato zai kashe zai bice wannan wutar ta nadama illa ridha bi amrihi wa nahyi sai yarda da umarnin Allah da haninsa wa qada'ihi da hukuncinsa wa mu'anaqati sabri ala zalika ila waqti liqa'ihi mutum kuma ya rungume hakuri akan haka har zuwa lokacin da zai hadu da ubangiji wa fihi talabun shadidun a cikin zuciya akwai bukata mai tsanani la tafi duna an yakuna huwa wahdahu matlubu bukata ce nema ne a cikin zuciya mai tsanani ba ta da za a yi zuciyar ta tsaya har sai ta kai ga samun Allah su subhanahu wataala samun ubangiji su subhanahu wataala isa ga ubangiji su subhanahu shi zai sa zuciyar ta samu abin da take so wa fihi zuciyar cike take zuciya cike take da talauci la duha illa mahabbatu babu abin da zai ainihin toshe wannan zuciya sai san Allah san Allah kadai shi zai toshe wannan bukata wal inabatu ilaihi da mayar da al'amari ga Allah subhanahu wataala wa dawamu dhikrihi da dawama dimantar ambatan ubangiji wa sidqul ikhlasi lahu da gaskiyar ikhlasi tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala da yi dan shi walau u'ta ad-dunya wa ma fiha lam tusaddu laka tilka tilka al-faqatu minhu abadan da za a ba mutum duniya duka da abin da ke cikinta wannan bukatar ta zuciya ba za ta taɓa kawwa ba matukar ba a zuƙi Allah ba subhanahu wata'ala za ka ashe kaga ubangiji subhanahu wata'ala da ya ce da mu man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda duk ya bijire wa wato littafin Allah yana da rayuwa ta wulakanci ko yana da rayuwa mai tsanani to ya sani cewa wannan tsananin akwai shi tare da dukkan wani wanda zai bijire wa hanyar Allah kada ka yi zaton cewa daga zarar ka ga mutum cikin wata ni'ima ta zahiri ka zaci cewa shi baya tare da wannan kuncin babu shakka yana tare da shi matukar da ya wa hanyar Allah Allah ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma mu taro shi ranar gobe kiyama yana makaho wato za mu taro shi ranar gobe kiyama baya gani yana makaho a lokacin da kowa yake son ya ga inda zai sa kafarsa domin irin bala'ai da suke tattare da wannan rana ga bala'in da ake ciki na tsayuwar mahshar ga kuma hawan siradi Wani shi ma haka za a je halittu su hau kowa ta kansa yake annaba suna rabbi sallim sallim sallim sallim to a lokacin shi ubangiji su subhanahu wataala zai sakanka masa da makanta a wannan lokaci kala rabbi ne mahasharta ne wa qad kuntu basira ce ya ubangiji me yasa ka tashe ni makaho alhalin da a duniya ina gani ya aka yi haka ta faru da ni alace kazalika atatka ayatuna ai kai ma haka ayoyinmu suka zo maka fanasita kai burista su kamar baka ji ba karanta maka ake wa'azi ake fadakar da kai jan hankalinka ake amma a banza a wofi baka zalika ne yau matunsa to kai ma fa a yau haka za a yi watsi da kai ba wanda zai bi ta kanka ba wanda zai kula ka wadda ita ce ansar da ya ji malamai sun yi saɓani sun yi bayani dangane da lima hasharta ne a'ma wadda mai ka tashe ni makahu wani irin makanta makanta ido ko makanta zuci ko makanta ido da zuci ɗin da shi insha Allah a karatunmu na gobe za mu yi bayani abinda muka faɗa da daidai ubangiji ya ba mu dada wanda muka yi na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh